تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين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 da haɗuwar mu a wannan katafaren filin taro wanda a ciki muka taru domin ambaton Allah a wannan babban birni na yame babban birnin jamhuriyar Nijar a shakika na wa kowa da kowa gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana daga cikin ni'imomin Allah a gare mu haɗuwar mu a wannan wuri a matsayin 'yan uwa masoya juna masu kaunar juna saboda Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ƙabilu daban-daban kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu muka zama ma 'yan ƙasa daban amma sanadiyar 'yan uwantakar musulunci fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai gashi mun zamo da ni'imar Allah dukanmu 'yan uwa ne bayan kuma 'yan uwantaka ta musulunci ya sake haɗa mu a kasancewar mu ‘ya'yan sha'ab guda ɗaya mu baƙaƙe 'yan afirka ta kudu makwabtan juna waɗanda suka yi haɗaka da juna a ɓangarori daban-daban na rayuwa al'ummar mu guda ɗaya ce al'ummar musulmi sannan sha'ab ɗinmu guda ɗaya ne dukkanmu muna magana da harshe ɗaya muna addini ɗaya kuma dukkanmu muka kasance al'umma guda ɗaya muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da inda ba saboda dalilin ni'imar addinin musulunci ba ba za mu zama 'yan uwan juna masoyan juna kamar haka ba waɗanda abotarsu da 'yan uwantakarsu ta zama akan duniya ne kaɗai da yau da gobe sai kaga ta raba su ko yau da gobe ta haɗa su faɗa da tankiya yadda har za a yi tunanin samun faɗa da yaƙi a tsakaninsu amma mu da Allah ya haɗa mu saboda dalilin addini sai gashi muna ƙaunar juna muna son juna muna ziyartar juna har muna musaya na karantar da addini a tsakaninmu wanda a sanadiyar wannan muka kawo ziyara gare ku da kuma abokan karantarwar mu manya-manyan malamai na sunna na wannan ƙasa da wannan birni saboda su sadar da mu da ku mu ƙara haskaka zukatanmu da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya mana har muka samu damar tsayawa a gaban ku a wannan farfajiya da ikon Allah jiya da shekaran jiya mun yi niyyar haduwa a wurin wa'azi amma saboda ni'imar Allah ta ruwan sama sai wannan dama bata samu ba yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ni'ima ta ruwan sama ya sa ta zama ni'ima ce mai albarka da za ta amfane mu ta amfani ƙasashenmu ta amfani al'ummarmu kuma ya zama mun samu arziki da wadata da yalwata a cikin aminci ya uwana uwantaka ta musulunci wani abu ne da muke bukatarsa mu ƙarfafa shi mu kuma tabbatar da cewa mun rayu akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mu a kai na turbar yan uwantaka da ƙaunar juna addinin musulunci shine addinin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana ya ce wa radaitu lakumul islam dina addinin musulunci addini ne da Allah maɗaukakin sarki shi da kansa ne ya raɗa mana wannan suna a matsayinmu na musulmi ta harshen annabi ibrahimu alaihi salam huwa sammakumul muslimi na min qablu wa fi haza liyakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada a alan nas wannan addini namu na musulunci addini ne na aminci addini ne na zaman lafiya da kyauta kyautata zamantakewa a tsakanin mabiyansa a dalilin haka ne ma sunan addinin al-islam wanda ma'anarsa shine miƙa wuya ga aminci ko miƙa wuya da sallamawa a cikin aminci da kwanciyar hankali ba tursasa wani ake yi ba ya shiga cikin addinin musulunci la ikraha fi din amma cikin alistislam da at-taslim muke miƙa wuya ga Allah wa nahnu lahu muslimun muna masu sallamawa zuwa gare shi wannan addini na musulunci ma'anarsa ɗaya daga cikin ma'anoninsa shine sallamawa da amintarwa shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi almuslimu man salima na min lisanihi wa yade wal man aminahu almuslimuna fi dima'ihim wa anfusihim musulmi na kwarai shine wanda sauran yan uwansa musulmi suka kukuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa ba zai cutar da su ba da bakinsa wajen mutuncinsu ba zai cutar da su ba a lafiyar su, da jininsu da hannunsa kuma ba zai taɓa dukiyarsu ba illa billati a ahsan mumini kuma shine wanda ya amintar da sauran muminai 'yan uwansa suka ji cewa sun yarda da shi a kan rayukansu kuma sun yarda da shi a kan dukiyoyinsu wannan ne asalin ma'anar musulunci kuma wanda bai cika wannan ba bai zama ainihin musulmi na gari ba irin wanda yake amsa sunan musulmi a wurin mutane da kuma a wurin Allah gaba daya addininmu na musulunci addini ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana son juna da ƙaunar juna da taimakon juna da kuma samar da alkhairi ga juna da haɗin kai da juna domin mu samar da alkhairi da albarka ga dukkan talikai idan ba mu haɗa kanmu mun yi aiki tare mun ɗayanta zukatanmu da manufofinmu ba ba za mu cimma manufofin addinin musulunci ba na samar da al'umma ɗaya-ɗaya wadda za ta iya gudanar da kanta kuma ta dogara da kanta a al'amuranta na addini da al'amura na rayuwa a bisa wannan dalilin ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana muhimmancin aminci da zaman lafiya a tsakaninmu da kuma yarda da juna a tsakaninmu da zamantakewa ta aminci yadda ba wanda yake jin tsoron wani ballantana ya ji tsoron wani abu Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana muhimmancin zaman lafiya ko da a garin da ba na musulmi ba ne ballantana kuma garin musulmi awalam numakkin lahum haraman aminan yujiba ilaihi samaratu kulli shai Allah maɗaukakin sarki ya ce mutane na makka ba za su ga yadda Allah ya amintar musu da makka ba duk da cewa garin makka a wancan lokacin ba gari ne na musulunci da imani ba amma Allah maɗaukakin sarki ya nuna albarkacin addu'ar masu imani na baya annabi ibrahimu alaihi salam da 'ya'yansa sai Allah ya sa garin ya zama amintacce alkawarin Allah ne madaukakin sarki duk garin da suka tsaya da ƙasar da suka tsaya da al'ummar da suka tsaya akan tafarkin Allah Allah zai sa su samu aminci da zaman lafiya da ci gaba da ɗaukaka sama da kowa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari. Imaninsu da aikinsu nagari zai sa Allah ya tabbatar da su a bayan ƙasa zai sa Allah ya sa su maye gurbi na abubuwa na jin daɗin rayuwa a bayan ƙasa kuma Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar musu da addininsu wanda ya yarda musu da shi su bauta masa da shi sannan kuma Allah zai amintar da su bayan tsoronsu su koma cikin aminci da zaman lafiya hakika addinin mu addini ne na zaman lafiya da aminci kuma shine tushen kowane aminci riko da shi ba abin da yake kawo al'umma sai zaman lafiya ba abin da yake kawo al'umma sai ci gaba idan ka ga al'ummar musulmi ta ci baya to aikinta ne na sabawa Allah da barin addini ya sa ta ci baya amma addinin musulunci ba kawo ci baya barin addinin musulunci da butulcewa Allah akan ni'imarsa ta ni'ima ta imani ita take sa ma Allah ya kwace arziki kuma ya kwace zaman lafiya da aminci wa daraba Allah masalan qarya kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga misali akan garin Makka da kuma kowane gari da ya zama yayi koyi da irin yadda makka Allah ya ba su ni'imar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suke kewaye da makka falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi Allah ya aiko musu da annabin da sun gane shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma suka kafurce, suka kiyarda da shi suka kafurce wa ni'imar Allah ta samar musu annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yi ba su gode ba sai Allah ya kwace musu ni'imar sai suka sha wahala Allah ya ɗora musu wato yunwa ya ɗora musu tsoro ya ɗora musu firgici ya kwace amincin da suke tare da shi wannan alkawarin na Allah na samar da aminci da jin daɗi da ci gaba na rayuwa alkawari ne da ba zai kare ba ila an yi sallahu wa man alaiha dukkanmu za mu iya cin moriya da gajiyar wannan ni'ima ta Allah da alkawarinsa idan mun rike imani mun rike Allah mun rike tauhidi mun kuma rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. hakika mu sani cewa ni'imar mu tana hannun Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ba wanda zai iya kawo mana sauki a cikin al'amuran mu na rayuwa ba wanda zai iya yalwata mana sai Allah madaukakin sarki su muminai a koyaushe alkawarin su tsakanin su da ubangiji ne idan suka yi daidai Allah zai ba su idan ba su yi daidai ba kuma Allah zai hana su kafirai babu wani alkawari tsakanin su da Allah shi yasa Allah yake tura musu duniya saboda inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wannan dukiyar Allah yace kada kada ta burge ka abin da Allah yake bawa kafirai Allah yana ba su ne domin ya musu azaba da ita a nan duniya mu kuma muminai ko musulmi idan muka yi imani muna kauce hanya sai Allah ya kawo talauci muna kauce hanya sai Allah ya kawo cututtuka muna kauce hanya sai Allah ya kawo rashin zaman lafiya muna kauce hanya sai Allah ya kawo mana yawan mace-mace da annoba amma kafirai su ko da sun kauce hanya sai Allah ya ƙara musu duniya sai Allah ya ƙara musu ni'ima sai Allah ya ƙara musu jin daɗi sai Allah ya ƙara musu zaman lafiya sai Allah ya ƙara musu ƙarfin siyasa saboda su ci rabonsu domin iya rabonsu a nan duniya ne kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ka ji daɗi da kafircin ka a nan duniya kaɗan amma in ka je lahira wuta za ka je amma shi mumini saboda Allah yana son sa shi yasa kuke gani muke talauci saboda muna sakon Allah ne ƙasashen da duk suka rike Allah suka tsaya akan gaskiya aka samu adalci aka samu imani aka samu tauhidi Allah ba zai taba sanya musu tsanani ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma duk kasashen da suka ce za su saki hanyar Allah kuma sun yi imani to Allah ba zai bar su a haka ba wala nablu wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju' wa naqsin min al amwali wal anfusi wat thamarat wa bashiri sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun idan muna so Allah madaukakin sarki ya karbe mu mu karbe shi idan muna so Allah ya taimake mu mu taimake shi in tansurullaha yansurkum ihfazillaha yahfazka idan ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ya ƴan uwana musulmi mu sani da cewa turbar da muka ɗauka na yawan karantar da addini da yin aiki da addini da karɓar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan ita ce hanyar arzikinmu ita ce hanyar ɗaukakarmu ita ce hanyar ci gabanmu ita ce hanyar amincinmu da zaman lafiyarmu kuma ita ce hanyarmu ta samun tsira a ranar kiyama ranar da za mu tsaya a gaban Allah yau mai yakumun nasu li rabbil alamin mu ci gaba da tsayawa akan wannan tafarki namu mu ci gaba da ƙaunar junanmu mu ci gaba da amfanar da 'yan uwanmu mu ci gaba da taimakon addini da iya abin da Allah ya bamu kowa daga cikinmu da baiwar da Allah ya masa wani Allah ya masa baiwa ta ilimi da wannan baiwar Allah yake so ka yi hidima ta addini kuma ita zai tambaye ka a ranar kiyama wani Allah ya bashi ni'ima ta mulki da wannan baiwar zaka taimaki addini kuma da shi ne Allah zai maka hisabi a ranar kiyama wani Allah ya bashi ni'ima ta dukiya kowanne daga cikin musum malatus alunna yawma idin anin na'im gwargwadon ni'imar da Allah ya baka gwargwadon tambayar da zai maka idan mutum malamin addini ne kuma kuma ilimin Allah ya bashi to idan aka je lahira kar ya yadda yi tsammani Allah madaukakin sarki zai saurare shi idan bai karantar da addini ba ko menene abin da malami zai yi bai kai karantar da addini ba idan mutum Allah ya bashi shugabanci kuma ya je kwana yana sallah ya wuni yana azumi amma bai wa mutane adalci ba to kar ya yi tsammani idan ya je lahira akan sallar sa kawai za a masa hisabi a'a akan wannan shugabancin nasa Allah zai titsiye shi ya masa hisabi idan mutum Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya to kar ya yi tsammani yawan sallah da azumi da nafiloli shine abin da zai fidda shi kadai a wurin Allah a'a wannan dukiyar tasa ita ce babban abin tambaya wannan shine ma'anar thumma la tus'alunna yawma idhin an na'im kowa daga cikin nan da ni'imar da Allah ya masa wani Allah ba shi ni'ima ta karfi da samartaka Ka yi amfani da samartakarka? ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka ci moriyar samartakarka tun kafin lokacin da tsufa za ta same ka ka ci amfanin lafiyarka kafin cuta ta same ka ka ci moriyar dukiyarka kafin talauci ya same ka ka ci moriyar damarka kafin lokacin da baka da dama kowa daga cikin mu akwai damar da Allah ya bashi ka yi amfani da wannan damar ka gina addini sai Allah madaukakin sarki ya gina ka ka taimaki addini sai Allah ya taimake ka mu sani ya yan uwa aikin addini baya iyawa mutum ɗaya ko mutum biyu sai dukkan mu gaba ɗaya mun haɗu mun taimaki juna akan aikin alkhairi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kar mu yarda mu ɗauka cewa abunda na fara yi yanzu na na addini ya isa sai na jawo waɗansu da ‘ya'yana da iyayena da ‘yan uwana da iyalaina da maƙotana da abokaina duka su ma mu bi tafarki tare da su haka Allah maɗaukakin sarki yake so sannan kuma kar mu ɗauka a cikin ƙungiyar mu mu kaɗai za mu iya gina addini waccan ƙungiyar ma ana buƙatar ta waccan ƙungiyar ma ana buƙatar ta dukkan ƙungiyoyi na musulmi su haɗu a wuri ɗaya su yi aiki tare saboda su tabbatar da ci gaban addinin musulunci da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa da haka ne ake gina addini addinin mu ba zai taba ginuwa da rarrabuwar kai ba annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce wannan al'umma za ta rarrabu irin yadda ahlul kitabi da yahudu da nasara suka kakkasa addinin su su yahudu sun kasa addinin su kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasa addinin su kashi saba'in da biyu ya wannan al'umma za ta rarrabu har kashi saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida dukkan su wuta za su je sai kwaya ɗaya ita ce wadda ta tsaya akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa mu yi kokarin karantar da al'umma yadda za mu haɗu gaba ɗaya mu zama al'umma guda ɗaya wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku haɗu gaba ɗaya ku yi riko da igiya shiriyar Allah guda ɗaya kuma kar ku rarrabu wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim Allah ce kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka kakkasa addinin su munibi da ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun Allah ce kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi kowa yana sukan kowa Allah baya son wannan Allah yana so ku haɗu gaba ɗaya akan igiyar Allah igiyar Allah ita ce alqur'ani ita ce siratullahil mustaqim wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita mu sani ya ƴan uwana ƴan uwantaka ta addini ba za ta cika ba sannan kuma amincin addini ba zai cika ba har sai mun yi riko da waɗansu turaku waɗanda su ne turakun da suke kai mu zuwa ga cin nasara da kuma samun aminci da yardar Allah abu na farko daga cikin abun da ya zama wajibi mu riƙe shine shi kansa addini. mu ci gaba da karantar da mutane ta yadda kowa zai zama yana da riko da addini idan ba mu yi riko da addini ba dama addini shine tushen haɗuwar mu daga lokacin da kowa ya riƙe hanyarsa ya bar addini shedan ya shigo cikin tsakanin mu to ba za mu taba samun cin nasara ba addini shine izzar mu nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam mu mutane ne waɗanda musulunci ne ya daga mu inda ba don musulunci ba da dukkan mu mun kasance masu cin karnuka da mushe masu bautan gunki addinin musulunci ne ya cece mu muka zamo min ibadatul ibad ila ibadati rabbil ibad muka daina bautar abun muka daina bautar abubuwan da waɗansu suke ɗaukawa a matsayin iyayen giji muka zo muna bautar Allah guda ɗaya haka dole ne mu rike wannan addinin shine tushen ci gaban mu shine tushen nasarar mu shine tushen ɗaukakar mu riko da addinin musulunci da jin tsoron Allah da yin aiki da addini shi zai sa Allah ya buɗe mana albarkatun sama da ƙasa walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibu Allah ce da a ce mutanen garuruwa za su gane sirrin samun ɗaukaka da ci gaba a duniya to da sun yi imani sun ji tsoron Allah sun riƙe hanyar Allah sai Allah ya buɗe musu ƙofofin albarkatu daga sama ƙofofin albarkatu daga ƙasa ƙofofin albarkatun sama shine yursil sama'a alaikum bidraran Allah zai buɗe sama a yi muku ruwan sama mai albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal Allah maɗaukin sarki sai ya saukar da ruwa mai albarka wanda ko da babu wadatar taki ruwan zai yi a baya ai babu takin zamani amma ake iya samun abincin da yake isar al'umma me yasa yanzu muke jin yunwa me yasa yanzu ba ma samun abincin da yake isar mu Allah ya rage albarkar albarkar sama muke nema imani shi zai sa Allah ya bude barakatus sama barakatus sama sannan albarkar ƙasa abinda Allah ya aje a ƙarƙashin ƙasashen mu na ma'adinai da mai da gwalagwalai da kayan arziki wanda ba ma cin amfaninsa waɗansu su zo suna cin amfaninsa a madadinmu wallahi da mun yi imani da gaskiya da Allah ba zai ba da dama wani ya zo ya ci arzikinmu mu kuma muna tsaye a kai ba mun zama arzikin da yake karkashin mu a kasashen musulmi da yawa waɗansu ne suke zuwa su kwashe su je suna ci a kasashen su idan muka ci gaba da riko da Allah da riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ali ittisamu billah wa bidinillah wa bi kitabillah to wallahi ba wanda zai zo ya taba arzikin mu sai dai Allah madaukakin sarki ya sa mu zama wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ba za ku yi kasa ba ku ne za za ku zama a sama kuma za ku zama masu rinjaye in dai har kuna cikin masu imani wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce rundunar mu ta waɗanda suka yi imani ita ce runduna mai cin nasara innahum lahumul mansurun su ne waɗanda Allah ke taimakon su a koyaushe muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu irin yadda ya taimaki annabawa a baya cikan alkawarinsa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad abu na biyu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce nasarar da za su samu shine yuminu bi ya'buduna ni la yushriku bi shay'a kowa ya bauta wa Allah kar ku hada kowa da kar ku hada kowa da Allah a cikin bauta Allah ya ce ayi ibada kar ayi shirka wannan shine sirrin al-istikhlafu fil ard shine sirrin da zai sa Allah ya cika alkawarin sa la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim abu na biyu shine mu riƙe sallah mu cika sallah mu cika masallatai a sallar jam'i idan muka zo sallah kuma mu kyautata sahu wanda yana cikin sirrin ci gabanmu da son junarmu da cire hasada da cire gaba da cire kyashi da cire haushin juna a tsakaninmu idan muka rike sallah sirrin da yake cikin sallah na yan uwantakanmu a fili yake da Allah maɗaukakin sarki ya sa kullum ka zo ka ga ɗan uwanka akwai bambancin tattalin arziki a tsakaninku akwai bambancin yare da kabila a tsakaninku akwai bambancin launin fata a a tsakaninku akwai bambancin girma da shekaru a tsakaninku amma sai Allah ya sa ku zo ku tsaya a masallaci ɗaya a sahu ɗaya karkashin jagorancin mutum ɗaya fa idza raka farka sai yayi ruku'u kafin ku yi ruku'u wa idza rafa afarfa sai ya tashi kafin ku tashi wa idza sallama fa sallimu wa la tusallimu hatta yusallim sai yayi sallama kafin ku yi sallama wannan yana koya muku yadda za ku haɗu gaba ɗaya ku bi mutum ɗaya a matsayin shugaban ku sannan ku kuma ku haɗa sahu da juna ku ƙauna kaunaci juna wannan yana daga cikin abin da yake kawo wa mutane son juna kuma ya sa Allah ya kori shaidan a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi sallam idan yana gyara sahu sai ce ku daidaita sahunku domin ina ganin shaidan yana yawo a tsakankaninku domin daidaita shaidan yana toshe daidaita sahu yana toshe hanyar shaidan kuma yana sa shaidan da bai iya raba kanku a cikin sallah ba ba zai iya raba kanku ba bayan kun fita a masallaci mu rinka kyautata sahu a cikin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in aka tsaya a sallah yakan juya ya ce wa mutane la tusabunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko dai ku rinka gyara sahun ku kuna daidaitawa ko kuma Allah ya rarraba tsakanin zukatanku kana jin haushin wane kana jin kyashin wane kana jin haushi akan abin da ba shi ya bawa kansa ba Allah ne ya bashi a madadin ka ji haushi ka koma ka roki wanda ya bashi kai ma ya baka sai ka zauna kana jin haushi kai baka samu samu ba shi kuma Allah yana ta ƙara masa ci gaba wannan shine matsalar da take damun mutane sakamakon idan suka ƙi su rinka daidaita sahu suna zuwa masallaci su yi sallah yin sallah a masallaci da daidaita sahu yana sa mutane su samu ɗaukaka kuma su samu ci gaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zama babban misali akan ci gaba irin ci gaban da ba a taɓa samun wata al'umma ta samu irinsa ba sakamakon wato haɗin kai da kuma tsayuwa a cikin sahu da daidaita ta sallah sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ku daidaita sahu ko Allah ya raba zukatanku yace sai naga kowa daga cikin sahabbai yulziku bahu bi bi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi yace sai na naga sahabbai lokaci daya suna daidaita kafadar su da kafadan yan uwansu suna manna shi ta yadda mutum zai goga jikinsa da jikin dan uwansa ya goga gwiwarsa da gwiwar dan uwansa ya goga can kafa da na dan uwansa shi yasa idan ana sahu sahu na sunna ba a tsayawa mutum yayi babakere haka wancan ma babakere haka kowa yana kallon a'a ana tsayawa ne haka kafar ka ta rinka kallon alƙibla kafar dan uwanka ta rinka kallon alƙibla ta yanda za ka rinka jin ƙaurin ka yana taba ƙaurin dan uwanka wannan shine yadda ake cika sahu a cikin sallah wannan shine yadda ake yin sahu irin na sunna wannan shine abin da yake ƙara ƙauna a tsakanin musulmi ta yanda za ku tsaya daidai ko da wani ya zo ba zai iya ture ku ba ka annahum bunyanun marsus abin da Allah yake so ya rinka ganin mu kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku rinka yin sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu a sama ya ce yadda mala'iku suke sahu a sama shine suna daidaitawa suna haɗewa da juna suna zama kamar bango guda ta da idan ka ture wani duka gaba ɗaya su ma za su faɗi kuma saboda ƙarfin su ko ka taɓa wani ba zai iya faɗuwa ba saboda ya takawa bi kuwati sahibihi ƙarfin ɗan uwansa shi ya riƙe shi wannan shine yadda ake so mu yi sahu kuma shi zai samu ƙara ƙaunatar juna abu na gaba da zai samu ƙara ƙaunatar juna kuma ya zo mun samu aminci daga wurin Allah shine mu rinka yi wa juna sallama mu musulmi wato gaisuwar mu a nan duniya ita ce sallama ita ce kuma gaisuwar da musulmi za su rinka yi wa junansu a cikin alkiyama ai a cikin aljanna sannan kuma ita ce gaisuwarsu tahiyyatuhum fiha salam ita ce kuma gaisuwar da Allah da kansa zai rinka yi wa muminai a lokacin da za su shi a cikin aljanna salamun qaulan min rabbir rahim wannan gaisuwa ta aminci kar mu yi wasa da ita duk inda ka ga dan uwanka musulmi ka ce masa assalamu alaikum kuma kar ka ce sai wanda ka sani a'a in dai yana da alamar musulunci ka masa sallama ko baka taba ganin sa ba kuma ka fara yi masa sallama kafin kai masa magana kuma Allah ce wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina kar mutum ya maka sallama ka tsaya kana masa duba ka binciki tukunna yaya yake kafin ka amsa yana yin sallama kawai ka amsa Allah ce kar ka ga mutum ya maka sallama ka tsaya kana binciken ko ba mumini bane asali akan mumini shine zai yi sallama kuma asali akan wanda ya sallama mumini ne kawai ka amsa wannan shine abin da zai samu kara ƙara kaunar juna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ku sani ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi zama masu imani ba fa sai kun so juna ala adullukum ala ma idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum yace ba zan gaya muku abin da idan kuka yi zai sa ku rika son juna ba ku rika yawan sallama sallama za ta sa ku rika son juna duk mutumin da kake jin wani abu a ranka dangane da shi yana zuwa ya ce assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ka sai ka ji zuciyarka ta canza sai ka ji zuciyarka ta yi sanyi ya kai dan uwa da kake faɗa da dan uwanka je kai ka ce masa assalamu alaikum ya kai da kake rigima da wani abokin sana'arka je ka ce masa assalamu alaikum ya kai wanda kake da matsala da iyayenka je ka ce musu assalamu alaikum ballantana kuma tsakanin miji da mata ballantana tsakanin kishiya da kishiya afshu salama bainakum tahabbu ku rika yawan yada sallama sallama za ta sa abun da ke tsakaninku na kishi da tsananin damuwa akan wane ya samu ni ban samu ba Allah zai cire muku shi zai sa ku rika kaunar juna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi albishir wa sahabbansa ya ce ku sani a cikin aljanna akwai wani gida da Allah ya tanadar wa 'yan aljanna wanda daga waje ana ganin ciki daga ciki kuma ana ganin waje sai wani mutumin ƙauye ya tashi ya ce ya rasulallah liman wannan gidan na waye gida na musamman daga waje ana ganin ciki daga ciki ana ganin waje ko ina a gidan na gilas ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wannan gida ne na wanda ya cika abubuwa guda hudu shine mutumin da ya yada sallama ya tsaya ya yi sallah ya tabbatar da azumi kuma mutumin da ya ba da sa ya ciyar liman at'ama ta'am wa afsha salam wa adama siyam wa kama billaili ko wa salla billaili wan nasu niyam wanda ya cika wannan nagwa guda hudu shine wanda Allah zai bashi wancan gidan yayi amfani da dukiyarsa ya ciyar da wani ya ba da sadaka yayi sallama ga dukkan musulmi yayi azumi kuma yayi sallar dare duk wanda ya cika waɗannan zai samu wannan gida a cikin aljanna ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allah al-mi'ad Allah ubangiji ka tabbatar da ka tabbatar da wannan gare mu abu na gaba da zai tabbatar mana da aminci a tsakanin mu da son juna shine mu kiyaye cutar da juna duk hanyar da zaka cutar da dan uwanka kar ka yarda duk hanyar da zaka taimaki dan uwanka ka shiga ciki manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah zai taimaki bawa matukar bawan damuwarsa shine ya taimaki dan uwansa ka taimaki dan uwanka da duk abin da Allah ya baka damar ka taimake shi ko da karfinka ko da iliminka ko da dukiyarka ko da dabararka ko kuma ma da ba da zaman lafiyarka ku yi abota mai kyau duk abin da zaka yi ka taimaki dan uwanka ya ji daɗin rayuwa irin yadda kai ma kake jin daɗi ko kai ma zaka ji daɗi to ku taimaki juna ta yadda za ku ji daɗin wannan rayuwar Allah baya son cuta a tsakaninmu Allah baya son son zalunci a tsakaninmu Allah baya son mugunta a tsakaninmu Allah baya son abin da za mu rinka wulakanta ko kaskantar da 'yan uwanmu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi mai tsayi hadisin Abu Huraira dake cikin sahihu Muslim asalin wannan hadisi wani sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Suwaid ibn Hanzala ya fito da shi da abokansa sai wasu abokan gabansa suka kama shi za su mai da shi kamar bawa sai suka ce waye sai wasu suka ce ai dan uwanmu ne dan uwanku to sai kun rantse idan akwai dan uwansa a nan kafin mu saki shi sai kowa ya shure ce shi ba zai rantse ba ya ce dan uwansa ne domin babu dangantaka sai wani daga cikin su ya ce ni shi Suwaid ibn Hanzala da aka kama wancan sai ya ce ni na rantse da Allah dan uwana ne ka rantse ya rantse ka rantse ya rantse sai suka sake shi shine da yazo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji fa da aka yi an kama wani daga cikin mu yan uwa duka suka yi shiru saboda ba za su iya rantsuwa ba don suna gani su ba yan uwansa bane ni kuma sai na rantse na ce ni dan uwansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sadakta almuslimu akhul muslim yi gaskiya duk da babu dangin uwa da na uba a tsakaninku amma tun da dan uwanka musulmi ne ai musulmi dan uwan musulmi ne sai annabi ya musu hudu ba ya ce ku ji daga yau ku tsakanin ku musulmi ku yi abin da zai sa ɗan uwanka musulmi ya je na ƙaunatar ka la ta hasadu wa la ta najashu wa la ta bagadu wa la ta dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kar ku rika wa juna hasada kar ku rinka jin kyashin Allah ya ba wane ni bai bani ba duk abinda Allah ya ba wane ka taya shi murna idan ba za ka iya ba kar kai bakin ciki idan ba za ka iya yin bakin cikin ba kar ka yi abin da zai nuna kana so ya rabu da abun mafi karancin abin da za ka yi shine ka rike kanka kar ka cutar da shi kuma kar ka hana shi abin kuma kar ka nemi hanyar da za ka toshe masa samu amma amma mafi girman abin da za ka yi shine ka taya shi murna duk abin da Allah ya bashi duk abin da kaga Allah ya ba wa ne ba wayonsa bane ba dabararsa bace ka taya shi murna kai ma sai Allah ya baka kowa daga cikin mu Allah ya bashi tasa ni'imar ba dole sai Allah ya baka irin ta wane ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kai ma inda zaka yi lissafin ni'imomin Allah akan ka ai ba zaka iya kirgawa ba duk abin da kaga Allah ya ba wa ne kai baka da shi kai ma akwai abin da Allah ya baka shi baya da shi da za ku zauna da shi ku fede zaka ga akwai abuwa da yawa da kai kana da shi shi kuma bayi da shi haka Allah yake rarraba rayuwar nan hum yaqsimuna rahmata rabbik Allah ya ce mutane ne suke rarraba rahmar Allah a'a nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ya ce mu muke raba rayuwar nan mu muke raba wa kowa ya samu wannan mu hana amma Allah yana adalci idan ya hana ka abu kaza ya ba wa ne shi kuma wannan ya hana shi abu kaza ya baka haka Allah madaukakin sarki yake yi adalcin Allah kenan akan mu wani ya fi ka lafiya kai kuma ka fi shi kuɗi wani ya fi ka kuɗi kai kuma ka fi shi ilimi wani ya fi ka ilimi kai kuma ka fi shi lafiya wani ya fi ka wannan kai kuma duk yana da su amma bai da kwanciyar hankali kai Allah ya baka wani Allah ya bashi duka waɗannan amma Allah ya hana shi kuma samun haihuwa kai kuma Allah ya baka wani Allah ya bashi haihuwan amma wani ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya zo masa alaƙaƙa yana hana shi bacci kai kuma gara ma Allah ya hana ka dan don ka rika bacci ka huta kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima a tsakanin mu ba wanda zai zauna ya ce Allah madaukakin sarki bai yi masa ni'imar da ta fita wani ba shi yasa annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya al'amarin duniya ku rinka duba wanda kuka fi shi al'amarin lahira ne za ku dubi wanda ya fi ku wannan shine zai sa ba za mu rika hasada ba la ta'azadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wala tanajashu kar ku rika yin annajashu shine ingiza mai kan turuwa shine mutum ya zo ya rinka kururu ta farashi a abin da shi ba saya zai yi ba kwani ya zo yana ciniki kai kuma sai ka zo ka ce ya ce zai saya dubu goma kai kuma ka ce za ka saya dubu sha biyar kai kuma ba saya za ka yi ba kana so ka zuga wannan ne don ya yi tsada tsada ya saya dubu sha biyar alhali inda za a bar shi zai iya saya dubu goma wannan shine annajash ko kuma annajashu shine kai ne mai kayan ka rinka zuga kayan kana faɗan abubuwan da babu a kayan saboda mutum ya saya ai wannan original ne ai wannan shine wanda ya kowanne ai wannan yawan surutu ba shi yake kawo ciniki da arziki ba ka bari mai dubawa ya zo ya duba in ya gani ya saya in bai gani in ya ga bai masa ba ya je ya saya a wani wuri kai Allah zai kama ka naka arzikin amma idan kana yin abin da zai sa ba za a sayi na wani wani ba ka rinka tare kowa a zo wurin ka wannan shine annajashu ka rinka zuga naka kana kururu ta naka karka bari a je wajen wani kana jin kyashin su wannan shine annajashu Allah ya hana saboda yana sa gaba kuma yana sa dole wancan mai shagon ya rika jin haushin ka kai kana hana a zo wurin shi kana so kowa ya zo ya saya a wurin ka ai ba za ka iya daukan duka kwastomomi kai kaɗan ka ba shine wala najashu. wala ta tabaghadu kar ku rinka yin gaba da juna kar ku rinka kiyayya da juna me zai sa musulmi ya rinka kiyayya da dan uwansa musulmi idan kun yi fada ku shirya idan ya baka idan idan ka sa shi fushi ka bashi hakuri idan shi ya kiye hakuri idan ka bashi hakuri shi ya kiye hakuri kai kai hakuri da shi akan rashin hakurinsa wannan shine wala ta tabaghadu kar ku rinka gaba ku rinka kiyayya ku rinka kyashi da juna wala dabaru kar ku rinka rinka juya wa juna baya ka ki yin sallama da mutane wala sa'ir khaddaka linnas Allah ce karka rinka juya fuskarka ga mutane in kai ka gama baka ga wane ba wane ya yana nema ya maka magana kai kana nuna kaman ba ruwanka ka basar da shi wannan shine at-tadabur Allah baya son wannan yana son musulmi in sun haɗu da juna su fuskanci juna su gaisa da juna su kaunaci juna sai ka ga Allah madaukakin sarki ya yafe musu shine wala tadabaru annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa kunu ibadallahi ikwana ku bayin Allah gaba ku ku zama yan uwan juna masoya juna al muslimu akhul muslim musulmi ko ina yake dan uwan musulmi ne la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu kowane musulmi dan uwan musulmi ne in dai musulmi ne na gaskiya to ba zai taba zaluntar dan uwansa musulmi ya cuce shi akan dukiyarsa ba ba zai cuci dan uwansa musulmi akan mutuncinsa ba ba zai cuci dan uwansa musulmi akan jininsa ba shine la yazlimuhu ba zai zalunci kowa ba idan ka masa sana'a zai biya ka kuɗinka, ka idan yayi maka aiki zaka biya shi kuɗin shi ba za rike masa kuɗinsa sa ba idan akwai wani abun da aka baka ka biya shi zaka biya shi idan kuma aka baka amanarsa zaka rike ba zai cuci matarsa ba ba zai cuci 'ya'yansa ba ba zai rashin adalci a tsakaninsu ba ba zai kuma fifita wani akan wani ba a cikin waɗanda Allah ce a daidaita su wannan shine ma'anar la zulimuhu yana aiki a kanmu a cikin gidajenmu kar ka zalunci matarka kar ka karo wata matar ka zalunci wata ɗayan wanda ka ɗora wannan a kanta kan hakal mu'allaka wannan shine zalunci Allah baya son wannan kada a cikin 'ya'yanka ka fifita wani kowane abu ka rika bashi sauran ƴaƴan kuma baka basu ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku kar ka fifita wani akan wani fil ata a wajen bayarwa duk abin da ka ba wannan sauran ma ka basu saboda yana sa ɗaya ya rika jin kyashin sauran yaya baba zai fifita wani akan mu sannan kuma wala tadabaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazlimuhu wala yakhdhuluhu ba zai tabar da shi ba duk duk inda musulmi yayi tsammanin za ka taimake shi karka ki taimakonsa, sa karka tabar da shi karka manta da shi musulmi ba zai disga dan uwansa musulmi ba musulmi ba zai mai da dan uwansa musulmi kamar wanda ba zai iya tsayawa a madadinsa ba domin wanda zai zama yana khuzlanul wanda zai zama yana ne ikwani hil muslimin shine mutumin da musulmi sun yi tsammani za su same shi a ran sai ya tafi can musulmi sun yi tsammani zai shiga ya tsaya musu akan wani haƙƙin su sai ya ba su sai ya basar da su sai ya je ya tsaya akan nasa wannan Allah baya son shi wala yakzibu kuma ba zai rika masa ƙarya ba kar ka yi ƙarya wa dan uwanka musulmi saboda ka samu wani abu na amfani ko menene zaka samu a wurin sa ka samu ta hanyar gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku zama masu masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum sidiq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu alabdu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa ku zo masu gaskiya ku zo masu kintatar fadar gaskiya ku sani da cewa duk bawan da yake gaskiya kuma ya rika kintatar gaskiya to Allah zai rubuta shi a cikin rajistar masu gaskiya a cikin bayinsa amma kar ku rinka yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga taɓewa taɓewa tana kai mutum zuwa ga wuta wala ya zalu abdu ya kadhibu ya taharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba duk wanda yake ƙarya yake yawan ƙarya to Allah zai sa a rubuta shi a littafin makaryata kuma zai tashi a ranar kiyama cikin makaryata haula illadina kadhabu ala rabbihim Allah ubangiji ya tsare mu wala yakdhibuhu ba zai masa ƙarya ba wala hakiru kuma ba zai wulakanta shi ba karka rena musulmi karka wulakanta musulmi karka kaskantar da musulmi kowane musulmi ka rinka ganinsa da kimarsa ka rinka ganinsa da darajarsa Allah ya ɗaukaka kowane mutum ko da ba musulmi ba ne walakar karramna bani adama ballantana musulmi inna akramakum indallahi atqakum duk wanda ya ce ya yi kalmar shahada baka shi da komi ba a cikin zuciya ne Allah ya san waye fi wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace attaqwa ha huna tsoron Allah a cikin zuciya yake karka ce nafi wannan tsoron Allah nafi wannan tsoron Allah wannan banza ne karka wulakanta kowa kowa ka rinka Ta tayu ya fi ka tsoron Allah domin fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi ya san waye yake tsoron Allah na gaskiya kai baka san waye yake tsoron Allah na gaskiya a tsakanin ku ba kar ka rinka rena wani saboda ka fi shi ilimi ta yi wani ya fi ilimi amma ɗayan kuma ya fi tsoron Allah kar ka rena saboda ka fi shi kuɗi ta yi wani ya fi kuɗi amma ɗaya talakan ya fi tsoron Allah kuma ya fi albarka kuma ya fi daraja a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya ce la yaskar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum kada wasu su rinka wulakanta wasu saboda ta yi wanda aka wulakantan ya fi daraja a wurin Allah sama da wanda ya wulakanta shi shine wala bi habs wala yahkiru annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi hasbi mri'in min ash-shar an yahkira akahu muslim mutum ya kai makura ya kai karshe ya kai iyaka a sharri a ce zai rinka wulakanta musulmi duk mutumin da yake rena musulmi ya wulakanta musulmi ya ga musulmi bai da daraja ko menene kaskancin darajar musulmin in dai shi akuhul muslim ne to yana da darajar da dole ka girmama shi akan matsayinsa na musulmi ba wani darajar da ta wuce kalmar la ilaha illallah ya faɗe ta kai ma ka faɗe ta baka fi shi da komi ba haka duk wanda yake kalmar shahada dan uwanka ne ka girmama shi karka rena shi karka wulakanta shi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce sharrin ka ya kai karshe idan zaka iya wulakanta musulmi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kullul muslimi alal muslimi haram damu wa malo wa irdu dukkan ɗaya daga cikin waɗannan na musulmi haramun ne musulmi ya wulakanta shi kar ka taba jinin musulmi ka masa rauni kar ka taba mutuncin musulmi ka yi gulmarsa ko ka bata shi ko ka faɗi wani abu na aibinsa a cikin mutane ta yanda zai zama yana da kaskanci kuma kar ka taba dukiyar musulmi sai dai da haƙƙinta wannan shine abin da zai sa musulmi su zama ɗan uwa musulmi kar ka wulakanta musulmi kar ka kaskantar da darajar musulmi sannan daga cikin abin da zai taimake mu mu ƙara kyautata yan uwantaka tsakanin mu shine kada kowa ya razani wani ballantana ya ɗauki makamin da zai ce zai yi yaƙi da shi Allah baya son fada a tsakanin musulmi Allah yana son aminci a tsakanin musulmi Allah baya son abin da zai sa ɗan uwanka musulmi ya rika jin tsoron sharrinka la yu'min man la ya'malu jaruhu bawa'iqa duk wanda makocinsa yake jin tsoronsa akan akan wani sharrin sa ba mai imani bane ballantana wanda zai iya daukan makami ya razani dan uwansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahabbansa wani yana kwance ya fara bacci yana kwance akan wata igiya sai wani ya je ja igiyar sai wannan wanda yake bacci sai ya razana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yahillu li muslimin an yurawi a muslima yace bai halatta ga musulmi ya razani musulmi musulmi ba duk abin da zai sa wani ya razana ya ji fargaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ga musulmi ba shi yasa abin da yanzu ake na zamani wanda wasu ke koya a wurin turawa karazani wani wa abin da ake ce prank haramun ne a musulunci shine ka zo karazani wani ya ji tsoro daga baya sai kai masa dariya ko ne yana jin tsoron bera sai ka zo ka sa masa bera ko matarka tana jin tsoron kadangare sai ka sa mata tarazana daga baya ka daga baya ka mata dariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka haramun ne la yahillu li muslimin an a musliman ya halatta ba ga musulmi ya razani dan uwansa musulmi ballan ballantana kuma wanda zai ɗauki makami ko wuƙa ko bindiga ko takobi ya taba ɗan uwansa musulmi ya zubar da jininsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku zama kafirai yan butulci bayana yanda wani zai rinka kashe wani daga cikin ku kar kowa ya kashe kowa Allah madaukakin sarki ya ce wala taktulu anfusakum kar ka kashe kanka kuma kar ka kashe wani Allah madaukakin sarki ya ce mu zama yan uwan juna masu son juna masu taimakon juna wannan shine abin da zai sa mu zama waɗanda suka samu ɗaukaka a wurin Allah waɗanda kuma Allah maɗaukakin sarki zai ba su ci gaba zai ba su wato samun dama irin damar da Allah ya ba wa waɗansu a bayansu waɗanda suka yi nagarta hakika idan muka yi nagarta muka ƙaunaci juna muka taimaki juna za mu samu ci gaba irin ci gaban da zai zama abun alfaharinmu kuma abun koyi a wurin mu amma idan muka ci gaba da wula wulakanta juna da ƙasƙantar da juna da gaba da juna da hasada wa juna da rashin ƙaunar juna da rashin taimakon juna to za mu ci gaba da zama a cikin wannan wulakancin har sai ya zama mun kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fata Allah madaukin sarki ya nuna mana izzar mu ta musulunci ta hanyar aikin mu da shi da sanin mu da kuma tsayawar mu akan mu yi aiki da abin da muka sani abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin